Matiyu Sura ta ashirin da biyu Yesu ya sake yi musu magana da misalai ya ce, Za a kwatanta mulkin sama da wani sarki, wanda ya yi wa biki, sai ya aiki bayinsa su kira waɗanda aka gayyata bikin, amma waɗanda aka gayyatar suka ki zuwa. Har wa yau ya sake aikin waɗansu bayi ya ce, Ku gaya waɗanda aka gayyata, gashi na shirya abinci, an yanka shanuna da kiwatattun marukana, duk an shirya komai, ku zo bikin mana. Amma suka ƙi kula, suka tafi abinsu, wani ya tafi gonarsa, wani kuma cinikinsa. Sauran kuwa suka kame bayansa, suka wulakanta su, suka kashe su. Sarki ya yi fushi, ya tura sojansa, suka halaka masu kisan kan nan, suka ƙona garinsu ƙurmus. Sa'an nan ya ce wa bayansa, bikin fa ya shirye sosai. amma waɗanda aka gayyata ba su cancanta ba, saboda haka ku tafi ƙofofin gari, ku gayyato duk waɗanda kuka samu, su zo bikin. Sai bayan suka yi ta bin hanyoyin garin, suka tattaro duk waɗanda suka samu, mugaye da na gargaru duka, har wurin bikin ya cika maƙil da baƙi. Da sarki ya shigo ganin bakin, sai ya ga wani mutum a can wanda bai sa riga irin ta biki ba, sai ya ce masa, Malam, ta yaya ka shigo nan ba tare da sa riga irin ta biki ba mutumin kuwa ya rasa ta cewa sai sarki ya cewa barorinsa ku ɗaure shi ƙafa da hannu ku jefa shi cikin matsanancin duhu nan za a yi kuka da cizon haƙora amma kaɗan ne zaɓaɓɓu sai farisiya suka je suka yi shawara yadda za su burma shi cikin maganarsa suka aiko almajiransu wurinsa tare da waɗansu mutanen hiridus suka ce Malam, ai mun sani kai mai gaskiya ne, sai koyar da tafarkin gaskiya sosai kake yi, ba ka kuma zaɓen kowa don ka ɗauki kowa da kowa daidai, to faɗa mana abin da ka gani, shin daidai ne mu biya kaisar haraji ko kuwa? Yesu kuwa domin ya gane muguntarsu, sai ya ce musu, Don me kuke jarraba ni, ku munafukai, ku nuna mini kuɗin harajin. Sai suka kawo masa dinari. Yesu ya ce musu, Surar nan da sunan nan nawa ne ne? Suka ce, Na Kaisar ne. Sa'an nan ya ce musu, To sai ku ba Kaisar abin da yake na Kaisar, ku kuma ba Allah abin da yake na Allah. Da suka ji haka, sai suka yi mamaki suka rabi da shi, suka yi tafiyarsu. A ran nan sai waɗansu sadukiya da suke cewa ba tashin matattu suka zo wurinsa, suka yi masa tambaya, suka ce, Malam, Musa dai ya ce, In mutum ya rasu bai bar na baya ba, sai lalle ɗan uwansa ya auri matar, ya haifa wa ɗan uwansa ‘ya'ya. To, an yi waɗansu ‘yan uwa maza bakwai a cikinmu, na farkon ya yi aure, da ya rasu, da yake bai haifu kuma ba, sai ya bar wa ɗan uwansa matarsa. Haka ya faru ga na biyun da na ukun, har ya kai kan na bakwai ɗin. Bayansu duka sai matar ta rasu to a tashin matattu matarwa za ta zama a cikin su bakwai ɗin don duk sun aure ta amma yesu ya amsa musu ya ce kun ɓata ne domin ba ku san littattafai ba ba ku kuma san ikon allah ba domin a tashin matattu ba a aure ba a aurarwa sai dai kamar mala'ikun da suke sama ake game da tashin matattu ashe ba ku taɓa karanta abin da Allah ya ce muku ba, cewa, Ni ne Allahn Ibrahim da Ishaku da Yakubu, ai waɗanda Allah shi ne Allahnsu rayayyu ne ba matattu ba. Da jama'a suka ji haka, sai suka yi mamakin koyarwarsa, amma da farisiya suka ji ya ƙure sadukiyawa suka taru, ɗaya daga cikinsu, wani masanin attaura ya yi masa tambaya ya gwada shi ya ce, Malam! wani umarni ne mafi girma a cikin attaura? Ya ce masa, Ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukkan zuciyarka, da dukkan ranka, da dukkan hankalinka, wannan shi ne babban umarni na farko. Na biyu kuma kamar sa yake, ka ƙaunaci ɗan uwanka kamar kanka. Akan umarnan nan biyu duk attaura da koyarwar annabawa suka rataya. Tun farisiya suna tare guɗaya, sai Yesu ya yi musu tambaya. ya ce, Yaya kuka ɗauki almasihu, shi ɗan wane ne? Sai suka ce masa, Ɗan dauda ne, ya ce musu, To, yaya kuwa dauda ta ikon ruhu ya ce da shi Ubangiji, har ya ce, Ubangiji ya ce wa Ubangijina, zauna a damana, sai na ɗora ka akan maƙiyanka. Tun da dauda ya kira shi Ubangiji ne, to ƙaƙa zai zama ɗansa. ba ku wanda ya iya tanka masa, daga ran nan kuwa babu wanda ya iya ƙarfin halin sake tambayarsa wani abu.